بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 25 ga watan hijira na da shekara 1437 ya dace da 30 ga watan 6 shekara ta 2016 za mu yi kokarin fassara aya ta 22 zuwa ta 47 suratun yunusa insha Allah ta'ala wannan karatu yana ɗauke da bayani akan cewa wanda ya yi mai kyau a duniya shi yake samun mai kyau a kiyama هو الذي يصوركم في البر هو الذي يصوركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن كنا من الشاكرين هو الذي يسيركم في البر والبحر الله شيني wanda yake baku damar tafiya a doron ƙasa haka kuma a cikin teku saukin tafiya da muke da shi hukunci ne na Allah Allah shi ya sauwake muku yin tafiya akan doron ƙasa kuma Allah madaukaki shi ya sauwace muku tafiya a cikin teku domin idan allah bai sauwaje ba tafiyar ba za ta yiwu ba duk wani sauki da kaga ka samu wanda har ma kake iya tafiya imma a kan doron ƙasa ko a cikin kogi wannan saukin na allah ne shi ne ma'anar yusayyirukun fil barri wal bahari allah shi yake tafiyar da ku a kan doron ƙasa kuma hakanan allah ke tafiyar da ku a cikin teku hikimar Allah ne aka samu keke aka samu babur aka samu mota wannan sauki ne na Allah wallahi idan Allah bai ga dama ba hakan ba zai samu ba hatta iza kuntum fil fulki sai Allah ya bada misali da tafiya ta kogi lokacin da kuke cikin jirgin ruwa hatta iza kuntum fil fulki har dai ya kasance kuna cikin jirgin ruwa na bihin birihin tayyiba ya zamanto jiragen suna tafiya da su ta dalilin iska mai kyau in ka lura da aya nan akwai abin da ake kiransa Al al-iltifatu wani nau'i ne na balaga yana daga tsarin maganar Allah a cikin alkur'ani farkon ayan ana magana ne da ku gaba ɗayan ku ‘yan adam amma ƙarshen ayan sai aka dawo magana ne ake da kafirai huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri Allah shi yake sauwake muku tafiya a doron ƙasa da kuma cikin teku kaga wannan magana ce ga mutane gaba daya hatta iza kuntum fil fulki har kun kasance cikin jirgin ruwa to sai Allah ya koma maganar lamirin ta koma kan kafirai wajarai na bihin birihin tayyiba jiragen ruwan suna tafiya da su ta dalilin iska mai kyau mai iska da take cikin teku ba iri ɗaya ba ce akwai iska da take da kyau ita ce take kora jirage suke tafiya wa hobi ha. suna farin ciki jirgi na tafiya lafiya ana cikin haka ja harihun asifun sai ga iska ta buguwa kuma ta zo wa a mawju min kulli maka. sai takuwar ruwa tana zuwa musu ta kowane sashi ta kowane guri wato sai ruwa ya zamanto yana ya zamanto ruwan yana kadawa da su zannu annahum uhita bihim suna tamani cewa yanzu dai halaka ta kewaye su saboda duk mutumin da ke tsakiyar teku sannan aka samu guguwa irin na teku ya auku mawuyaci ne ya tunanin zai tsira a wannan lokaci da Allah sai ya zama suna kiran Allah mukhlisin lahu din suna masu tsarkake ma Allah addini a lokacin me ake nufi idan musiba ta zo hatta kafirai ba su kiran kowa sai Allah kaga sun tsarkake addini a lokacin ba a hada Allah da kowa la in an jaitana min hazihi lallai Allah in ka tseratar da mu daga wannan musiba la na min shakirin lallai za mu kasance cikin masu godiya abinda suke haɗa kenan ana taima Allah alkawari saboda an ga musiba ta zo an ga halaka ni Allah ya ce فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما أنجاهم سائلين الله Allah ya izahum na fil ardi bighairi haqqi sai gashi nan wato suna wuce iyaka akan ƙasa na fil ardi ta jawa sunan hudud suna ketare iyakokin Allah suna zalunci bigairar haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba kaga da fa suke roƙon Allah in ka tseratar da mu to za mu zama cikin masu godiya to gashi Allah ya tsirtar da su kuma sai suka koma fasadi ga Allah da zama su barna a doron ƙasa wannan misali ne na mutumin da zai roƙi Allah Allah maɗaukaki ya biya masa bukata sannan ya juya ma Allah baya ba ma haka ba ya koma faɗa da addinin Allah Allah ka tsare mu ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama bagyukum ala anfusikum zalunci da kuke yi kuna yi marayukanku ne wato duk wani zalunci da dan adam yayi kamar yana makansa ne saboda yana makansa tanadin musiba ne da zai taras a kiyama Allah ka tsare mu mata alhayatid duniya kuna zalunci saboda ku ji dadin rayuwa ta duniya amma kun manta sun na ilaina marji'ukum makomarku tana gare mu fa bai makuntun ta ta'malun mu ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa me ke sa mutum ya yi zalunci saboda ya samu dadin rayuwa abin da Allah ya faɗa kenan kuna zalunci saboda mutum ya samu dadin rayuwa wannan zalimci da kuke kuna tara makanku ne musiba Mai komai dadewa makomarku tana gare mu ne abin da Allah ya faɗa Allah ka ta ƙarshen mu wato irin wannan ya auku ga ikirima bin abi jahal a shekara ta takwas daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam makka ta dawo hannun musulunci ta dawo ƙarƙashin musulunci a watan ramadan akwai hadisin sa'ad bin abi waqas wanda ya ba da labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka ya ce lamma kana yau mafathi makka amma na rasulullahi nasa illa arba'ata na farin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka ya ba mu dukkan mutane amana amma ban da mutane hudu waɗannan mutane hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunta kisa a kansu manzon Allah ya hukunta kisa a kan waɗannan mutane guda hudu da ke garin makka uktuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril ka'ba ko da mutum zai jafi labulan ka'aba ya zama ya makale aka same shi wannan gudun hukuncin kisan nan da yana nan a kansa mutane hudu da ikirima bin abi jahal akwai abdullahi bin khatal akwai makisu bin subaba sannan akwai abdullahi bin sa'ad ibn abi sarhi waɗannan mutane guda hudu kowane da laifinsa ibnu abdulbarri a littafin at yana mujallar na shida shafi na 157 saboda alimamu malik ya ruwaito labarin ikrima din nan wannan dalilin yasa ibnu abdulbarri yake sharhin hadisin cikin littafin muwadda shi abdullahi bin khattab abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta kisa a kan shi saboda da musulmi ne daga baya sai ya yi ridda da musulmi ne daga baya ya yi ridda kuma ba ridda kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi shi da wani mutum daga cikin al'ansar ya zama to a wannan tafiya da suka ya kashe mutum ya kashe musulmi bayan ya kashe wannan musulmin ya yi ridda ya kuma koma maka to ba wannan kawai ba lokacin da ya koma maka din sai ya samu wasu karuwai guda biyu 'yan mata yadda dai kaga ana yi a yanzu kasan mawaki yakan yi amfani da 'yan mata aka salifa su kai ko abin da ya faru kenan ko a zamanin da mawaka suna amfani da fasikai ne mata waɗannan 'yan mata guda biyu sai ya zama yana rera waƙa na ɓatanci ga manzon Allah <coughs> labarinsa yana cikin ashafa sunan shi abdullahi bin khattal kaga laifukan nasa suna da yawa shi yasa ibn abdulbar ya ce fahazal katulu qaudun min muslim kaga baya ga cewa mutumin ya yi ridda sannan ya yi kisan kai sannan gashi ya zagi manzon Allah kaga laifukan nashi suna da yawa to haka nan bin subaba bin subaba shi kuma abin da ya faru da shi musamman ya tashi daga maka ya je madina yadda ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani ɗan uwansa da ake kira hisham lokacin da aka yi yaƙi na banul mustalak ya kasance shi wannan ɗan uwan nashi musulmi ne to sai wani daga cikin mutanen madina a halin kuskure ya kashe wancan ya ɗauka kafiri ne to saboda haka sai wannan ɗan uwan nashi ya tafi madina saboda ya karbi diya kuma lokacin da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya rarrashe shi ya ce masa inna ma ku cila kuka Kafa'an. shi dan uwanka din nan kisan da aka yi masa kisa ne na kuskure saboda haka ga diya da aka ba shi diya ya dan samu kwanaki kaɗan a garin madina yana fakon wanda ya kashe dan uwan nashi har dai ya same shi a wani lungu sai ya kashe shi kaga ya yi laifi ya taho ya yi maganan diyar dan uwansa an biya shi an kuma ba shi haƙuri na biyu ya fakaice da cewa shi musulmi ne kaga munafinci ne sannan na uku mutumin da aka biya diya a madadinsa ya kashe shi to da aka sai ya gudu ya bar madina ya dawo makka sai kaga shi ma laifin nasa da girma wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya shigo makka ya ce kowa an yafe masa amma ban da waɗannan wadda akwai hukunci a kansu haka nan shi ma abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarhi ibn abdulbari ya yi magana game da tarihinsa a littafin alisti'ab yana mujallar na farko shafi na 278 shi ma da musulmi ne ya yi hijira ya dawo madina yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai baiwar da allah ya masa ya iya rubutu da karatu wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kira shi ya ce ka rubuta min wahayi idan Allah ya saukar da wata aya sai ce zo rubuta ne waɗanda suka samu wannan mukami suna da yawa to shi ma abdullahi bin abu sarhi yana ciki daga baya sai ya yi ridda sai ya koma makka da ya koma makka kuma sai zan yana kulla sharri ga manzon Allah sai yana ce musu kuntu usarrifu muhammadan haisu uridu ai ni ne sakataren muhammadu duk abin da na ga dama nake rubutawa wani lokaci sai muhammadu ya ce mu azizun hakim sai in ce ko dai alimun hakim sai muhammadu ya ce na an kullum sawabun duk wanda kaga dama rubuta kaji bakar magana da yake yadawa kan manzon Allah to amma shi wannan ya yi babban sa'a ya samu kariyar saiduna usman bin affan allah ya kara masa yarda ya samu damar tuba ya musulunta kafin hukuncin kisan ya hau kansa kuma cikin ikon allah musuluncinsa ya yi kyau shi abdullahi bin abin sarhi din nan domin zamanin sayyidina usman hijira na da shekara 25 ya ba shi gwamnan misira ma gaba ɗayanta kuma abinda zai baka sha'awa shi ya kawo musulunci yankin afirka shi dai wannan ɗin da ya koma daga baya ya sake musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ikarima kowa ya san labarinsa jagora ne dama na mayakan kafirai kamar yadda babansa ya yi adawa da manzon Allah haka shi ma ya yi ƙiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad bin abi waqas ya ce to ma shi kam ya ga zaman makka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ya zauna makka ya hada idanu da manzon Allah ba don haka sai ya gudu ka san makka kuma da bakin ruwa babu nisa yana zuwa bakin ruwa sai ga jirgin ruwa yana dodi sai ya fada ina za shi duk dai inda duniya za ta kai shi ya yadda baya dai kaunar ya zauna da manzon Allah ya bar makka ya bar matansa da 'yan uwansa da kowa ya bar ma kasar larabawa ana cikin tafiya a teku fa asabatum asifin sai ga guguwa ta zo lata da uzza masu jirgi suka ce kai lata da uzan nan wallahi ba za su kare ku a nan ba yau akali su mu a ganin mu wanda mu tsaya mu yi da gaske mu kira Allah kawai ma maganar lata da uza a daina ikirma ya ce haka ne suka ce kware ko latugu ne an kumshe an hakuna waɗannan mutum mutumin ba za su yi muku kome a nan ba to kowa sai ya koma kiran Allah yana ma Allah alwashi inda na tsira ga abin da zan yi ikirma ya ce wallahi la'illam yunajjini min albahari illal ikhlasu idan kuwa har zai tabbata babu abin da zai tseratar da ni daga wannan jirgi daga wannan halaka da na gani da idanuna sai dai ibada addini na gaskiya la yunajjini fil barri gairuhu idan a teku akwai allan da zai tseratar da ni to wannan allah ya fi cancantar a ce shi ya kare ni akan tudu sai ya ce allahumma inna laka alayya ahdan ya allah na maka alkawari in anta afaita ne mimma ana fihi lallai fa in ka tseratar da ni ka kubutar da ni daga irin halakar da nake gani da idanuna an atiya muhammadan zan tafi ga muhammadu da kaina hatta a ba a yadi fi yadihi in sa hannuna a hannunsa fala ku afuwan karima kuma lallai zan taras da muhammadu mai yafewa kuma mai karimci wato yana gama allah kenan kamar yana roƙonsa ne kamar yana cewa allah ka sa kuma in taras da muhammadu ɗin mai yafewa mai kirki to kuma sai allah ya tseratar da su allah sai ya tseratar da su faja a sai gashi ya taho makka to wannan yana cikin zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya mujalladi na uku shafi na 110 hadisin ya inganta yana sahihu an nasa'i hadisi na 478 labarin sa'ad bin abi waqas game da fathu makka lokacin da ikrima bin abi jahal ya gudu kuma Allah madaukaki ya saukar da ayoyi waɗanda ke kama da wanda muka karanta kamar misali a suratul an'am aya ta 63 zuwa 64 Allah maɗaukaki yake tambaya kul man yunajjikum min zulumatil barri wal man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufiyah لئن أنزعتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر Allah ya ce ka ce musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wane ne wanda yake ta tseratar da ku bayun jikun bayunar jikun wane ne wanda yake ta tseratar da ku dinnan daga duhu na tudu da kuma duhu na teku tad'unahu tabarru'an wa khufiya wanda kuke ta roƙonsa din nan kuke ta kiransa kuna tawali'u kuna boye wato ainihin bukatunku la in anjana min hazihi idan lalle Allah ya tsiratar da mu daga wannan lanakunanna min ashakirin lalle za mu kasance cikin masu godiya Me Allah ya ce ma annabi. Ƙuli Allah wa yi min hawa min kulle karabin sun ma'an sun tushirikun. Ƙuli Allah wa min haka ce Allah shi zai ta tseratar da ku. Wato shi Allah bai gajiya wajen taimakon bawa. Ka roƙe shi yau ya baka, gobe ma ka roƙa ya baka, ka butulce ka roƙa ya baka. Ba mai wannan sai Allah. domin kulli karbin duk wata damuwa ma ba ma halaka ta cikin teku ba Allah yana tseratar da ku daga kowace damuwa min kulli karbin kowace damuwa sun ma'antum ci shirku na sannan kuma kuna ta shirka shi ne Allah yake fada idan musiba ta kai musiba kafiri bai kiran sunan kowa sai Allah wayo Allah wayo Allah amma da zaran ya tsira sai ya koma shirka ga Allah to kaga ayat ta yi kama da wannan ta suratul yunusa suratul an'am to haka nan ma suratul isra'i <clears throat> aya ta 67 Allah madaukaki ya ce wa idza massakum ad-darru wa idza massakum ad-darru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya فلما أنجاهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر إذا هم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا wa idza massakum ad-durru fil bahri ita ma wannan ayan haka ta zo da bayani idan cuta ta same ku kuna cikin teku ballaman man tad'una duk waɗanda kuke kira suna bace muku wato ba ku tuna sunan kowa illa iyahu sai Allah shi kadai falamma najakum ila al-barri sa'ilin da ya tseratar da ku ya kai ku tudu a arattun sai ku kau da kai sai ku bijire sai ku yi tawaye wa kana al-insanu kafura shi dan adam ya kasance mai yawan butulci Allah ka saba mu bane akwai hadisin da ya zo cikin al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi na 2009 hadisin abdullahi bin Zubair shi ma Abdullah bin Zubair ya ba da labarin wato ikirima bin Abi Jahal ce matarsa matar ikirima. ana kiranta ummu hakim bintul haris tana da hankali sosai matar ikrima tana da hankali ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka allah ya bashi nasara a ranar ta zo ta musulunta ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta musulunta sannan sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ina roƙon amana a madadin mijina kaga hikima Allah yakan azurta wasu mutane da mata masu hankali masu basira ita ce ta yi sanadin tsirarsa da ta musulunta sai ta ce ya lalla ina roƙon amana ga mijina to bai yiwuwa ka roƙi amana wajen manzon Allah ya hana ka ba zai yiwu ba bare kuma mutum ne dama wanda ya zo da addinin gaskiya kuma kowa ya san shi da saukin hali ita ba ta da labarin ma abin da ya faru da mijinta a can shi ya ga uwar bari ya yi alkawari idan allah ya tseratar da shi zai dawo gaban manzo ita nan tana roƙon alfarma tana roƙon amana ga mijinta sai manzo allah ya ce kin samu amana amma dai kin san mijinki baya gari ko mijinki ya guji allah ya guji manzo saboda ki je ki dawo da mijinki fa kharajat fi talabihi saboda haka sai ta fita daga makka tana neman mijinta har dai ta iso bakin ruwa tana zuwa dama gashi ya dawo <laughs> tafiya ta gagara ji ituka min indi ausalin nasi na zo ne gare ka daga wanda ya fi kowa kyawun sada zumunci abinda ma aka ce lokacin da ta zo gare shi ya yi ƙoƙarin ya tara da ita sai ta ce a ba ka taɓa jikina don ni musulma ce kai kafin kaga dai musulma daɗe da rabuwa ba na musuluncin ya nutsu a zuciyarta saboda ka bai huwa a yi kwanciya na aure tsakaninmu sai kuma musuluncin ya sake haɗa mu amma ni abin da ya kawo ni gare ka ba wai neman ka kawai ba ne kaji kaji labari shi muhammadu ɗin nan ka sani ya fi kowa sada zumunci wa a barin nasi ya fi kowa kirki wa khairin nasi ya fi kowa alkhairi wa kadista amantu laka fa manaka a lokacin da ya shigo makka na je na musulunta kuma abin da na roƙa kawai shi ne ya bani amanar ka ya ce ya bani ya ce ya bani dama in zo in mai da kai sai ce to ai ni dama ko da baki zo ba ina hanya saboda na yi alkawari sai na koma ga muhammadu don ga abin da na gani na ga abin mamaki sun kusa daga makka sai allah ya sanar da manzonsa ya tikun ma bin abu jihar mu'minan muhajiran dan abu jihar zai taho gare ku amma zuwan da zai yi yanzu zuwa ne na mumini mai hijira zuwa ga allah da manzonsa kaga ba mai hijira ya kaurace ma Allah da manzo ba yanzu zai taho ne gare ku yana mumini yana mai kaura daga kafirci yana mai dawowa ga Allah ya dawo ga manzonsa abinda nake so da ku fala tasubbu abahu kada wani ya yarda ya zagi babansa kaji manzon Allah fa inna sabbal mayyiti yuzil hayya saboda zagin matacce yana bata wa mai rai yana bata hankalin mai rai wala ya yablughul mayyita sannan kuma zagin <clears throat> baya isa ga mamaci din falamma balaga baba rasulillah lokacin da ya iso kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istabshara manzon Allah yayi albishir da zuwansa wa wasaba lahu rasulullah manzon Allah ya zabura ya tare shi bai bari ya karaso ba bai bari ya karaso ba qa'iman ala fari farihan bi kudumi manzon Allah yana murna da isowarsa babu laifi idan mutum ya zo guri idan za tashi don ka tare shi ba wai za ka tashi ka jira ya iso bala ba kuma za tashi don girmama zuwansa bala za ka tashi don ka tare shi wannan ba laifi ba ne akwai misalai da yawa a rayuwar manzon Allah amma mutum ya zo a tashi tsaye saboda girmama shi wannan shine haramun don shine abin da musulunci ya haramta amma idan za ka tashi ne don ka tari wani wannan ba laifi ba ne kamar yadda ya zo cikin attabakatu kubra na ibn sa'ad a mujallar na farko shafi na 201 sai ikirma ya ce suna haduwa da manzon Allah manzon Allah yana miƙa mar hannu yana kamawa sai ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la وأشهد annaka abdullahi wa ورسوله na shaida babu abin da ya cancanta abota masa face Allah na shaida cewa kai bawan Allah ne manzon Allah ne kuma kai a barrun nasi kafi kowa kirki irin kalmomin da matarsa ta gaya ba kalmomin yake maimaitawa wa asdaqun nasi kafi kowa gaskiya wa aufan nasi kafi kowa cika amana sai ikirma ya ce masa wallahi ya rasulallah na maka rantsuwa da Allah la ada'u nafaqatan kuntu unfiquha fi saddin an sabilillah duk kudin da na batar saboda in ga na hana mutane su shiga addinin Allah din nan komai yawansa na yi maka alkawari illa an faktu bi'ifaha fi sabilillah kafin in mutu sai na batar da ninkin wannan kudin in jawo mutane zuwa ga addinin Allah wala qitalan kuntu uqatilu fi saddin an sabilillah nayi alkawari idan har ya zama nayi yaki saboda in hana mutane shiga addinin Allah illa ablaitu bi'ifahu fi sabilillah to sai nayi gwada bajinta ninkin wancan a yanzu tunda Allah ya nufe ni da shari'a saboda haka tunda yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alkawari bai zauna ba jihadi yake tafiya wannan yana cikin muwatta ta al-imamu malik kitabun nikah hadisi na 1156 kamar yadda muka ce yana zadun ma'ad da ibn al-qayyim a mujallar na biyar shafi na 122 labarinsa yana da tsawo amma labarin nasa ya kunshi bayanai waɗanda wasu ba su inganta ba babu shaka mafi yawa sun inganta in ka duba silsilatu ba'ifa hadisi na 443 akwai misali abinda bai inganta ba game da labarinsa da ake bayarwa bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ikrima bai wuce shekara hudu ba allah ya karbi ransa ya tabbata a musulunci har zuwa shekara ta goma sha biyar daga hijira ƙarshen zamanin sayyidina abubakar kenan lokacin da aka gwabza yaki tsakanin rumawa da musulmai rumawa sun kai mutum dubu musulmai kuma mutum dubu talatin da uku ƙarshen zamanin sardina abubakar wannan shi ake kira yau miliyar mu an yi shi a iyakokin siriya a wannan rana kamar yadda ikirma ya yi wa manzon allah alkawari ne kuma allah ya tabbatar masa domin a yakin uhudu lokacin da aka zo yakin uhudu da shi da khalid suka wahal da musulmai lokacin da suna kafirai khalid bin walid jagora ne na sojojin kafirai a yakin uhudu ikrima bin abi jahal shi ma jagora ne na sojojin kafirai a yakin uhudu waɗannan dakaru guda biyu su suka wahal da musulmai to sai gashi yanzu gaba ɗayansu musulmai ne kuma gaba ɗayansu sun haɗu a yakin yarmouk kuma za su gwabza kafada da kafada da kafirai kaga sai ya zama kamar Allah ya tabbatar musu alkawarin da suka yi fatan da suka yi din Allah ya ba su dama duk ta'adin da suka yi wa musulunci yanzu gashi sun wanke a wannan yaki ikrima Allah ya nufe shi da mutuwar shahada hijira na da shekara goma sha biyar ƙarshen zamanin sayyidina abubakar domin a wurin yakin ma labari ya iso Allah ya karbi da sayyidina abubakar an nada sayyidina umar bin khattab kuma cikin ikon Allah bai taba haihuwa ba a rayuwarsa Allah madaukake ya kara masa yarda ku duba siyaru a alamin nubala mujallar na farko shafin 324 wato wannan ayar misali ne take nuna mana akwai waɗanda ke la'akari da abubuwan da ke aukuwa gare su kuma a dalilinsa su samu shiriyar Allah wanda shine misalinsu shine ikrima aya ta gaba inna ma masalul hayati inna ma masalul hayati dunya kama inanzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا misalin rayuwar duniya kawai kama in an zanna minas sama kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama faktalata bihi na batul ardi wannan ruwa ya garwaya da iri na shuke-shuken da suke kan ƙasa mimma ya akulun nasu toho da mutane ke ciwa al'amu da dabbobi shikenan sai shuka ya dinga fitowa a dalilin ruwan sama ya garwaya wato da ainihin iri na na shuke-shuke da ke kan ƙasa hatta iza a khazatil arbu zukhrufuha hatta iza a khazatil arbu zukhrufaha har sai ƙawa ta kama ƙasa ado ya kama ƙasa wa ƙasa ta yi kwalliya domin idan damina da sauko duk inda ka duba za ka ga yana da kyau furanni wuri ya yi kore hata yanayin ya yi daɗi babu zafi wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha a wannan lokaci ma'abota wato waɗanda ke ƙasa ɗin su mutane suna ganin yanzu sun samu iko kan kan kan ita kasan domin idan aka ce damuna ta sauka an samu amfanin gona yanayi ya yi kyau kowa sai ya ce damuna bana za ta yi kyau ko akwai alamar bana mun shiga wato da sa'a lokacin mutane suna ganin yanzu sun samu iko a kan duniya a taha amruna lailan auna hara al'amarin na halaka sai ya zo ga ga wannan ƙasa in ma da daddare ko da rana faja allaha hasidan ka allam tagda bil ams mu sanya ƙasar ta koma girbabbiya kamar da can jiya babu ita ga gona ta kai gona damuna ta yi kyau amma idan ikon allah hukuncin allah na halaka ta zo idan hukuncin allah na halaka ya zo gari na wayewa sai ka ɗauka jiya wannan gonar wato dama can jiya babu shuka a kanta saboda abin allah maɗaukaki ya hallaka shi baki daya wato shi allah ikonsa yakan zo a lokacin da ya ga dama kuma yakan zo wa mutane a lokacin da ba su yi tambani ba to haka rayuwar duniya take allah ya bada misali rayuwar duniya kamar ruwan sama ne yadda yake sauka shuka ya fito mutane su yi noma su ga cewa sun samu amfani mai kyau saboda haka damana za ta yi musu kyau kusan cewa a cikin dare Allah zai turo annoba ta hallaka gonar gaba ɗayanta ba in gari ya waye manomi ya dubi gonarsa sai ya ta mamaki kadalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkaru haka nan muke bayanin ayoyi dake dake ga mutane da ke da tunani waɗanda suke da hankali Allah ka samu rika tunani wato Allah a cikin alkur'ani babu inda yake yabon duniya la idan kaga Allah yana yabo to lahiran Allah ya zaɓi lahira ba duniya ya zaɓa ba idan zai baka misalin duniya yakan nuna maka rayuwar ba wata mai kima ba ce duk ƙur'ani haka Allah yake nuna mana duk inda ka kai ga ganin duniya tana da daɗi shi Allah yana ƙasƙanta duniya ɗin a gare mu saboda haka Allah ya fi yabo mutum ya ƙaurace ma duniya ya ji kyamatta ya sa tunanin samun lahira shine abin da Allah ke ta kwaɗaitar da mu a cikin alƙur'ani. ya yi misali na rayuwar duniya da ruwan sama a wurare da yawa misali a suratul hadid aya ta 20 اعلموا أنما الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيد ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله Allah الله bada misali rayuwar duniya da ruwan sama suratu yunus aya ta 24 haka ya bada misali a suratul hadid aya ta 20 yace ka masali gaisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama a ƙarshen magana Allah ya ce wa mal hayatu duniya illa mata'ul rayuwar duniya ba komai bace face daɗi na rudu kaga ai bai yabi rayuwar duniyan ba kushe mu rayuwar yi Allah maɗaukaki baya yabon rayuwa ta duniya ba sai dai idan an yi ta cikin yardansa shi ne kaɗai haka nan a suratul kahfi nan ma ya ba da misali rayuwar duniya da ruwan sama aya ta 45 zuwa arba'in da shida waddore bilahun matsalar waddore bilahun matsalar hati duniya kama idan zannahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال, المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا كذا مثالي قد أوكم nan ma suratul kahfi Allah madaukake ba da misali rayuwar duniya da ruwan sama wato lahum matsalar hayati duniya kama in anzalnahu minar sama batul ardi fa الأرض فأصبح hashiman تزروه riya. da damina in ka dubi duniya sai ka ga ko'ina amfani ya yi kyau amma da rani idan ka dubi wannan gurin wani in bai sani ba in aka ce masa an taɓa yin gona a gudun sai ya rantse karya ne kamar ba a taɓa yi ba to haka duniya take lokaci kaɗan ne wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya nuna mana cewa almalu wal banun zinatul hayatid dunya karshen aya dai nan ma ya tabbatar mana rayuwar duniya ita ce tafi dacewa ko wal baqiyatus salihatu albaqiyatu salihatu masu tabbata ni'ima mai tabbata ni'ima ta ƙwarai. khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala ni'ima ta ƙwarai mai tabbata a lahira take ba a samu ta a duniya don haka yasa shi Allah madaukaki baya kiran mutane su yi walwala a duniya la mu dawo ga tafsiri aya ta 25 wallahu yad'u إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم don haka idan kana neman abin da Allah yake kira zuwa gare shi ba duniya ba ne Allah bai kiran mutane su riki duniya wallahu ya da'u ila daris salam Allah yana kiran mutane ne zuwa ga darus salam aljanna kaga sunan da Allah ya bata gidan aminci gidan aminci gida ne da babu tashin hankali ko kaɗan babu tashin hankali ko kaɗan Allah ka samu kumar mu kenan wannan yasa Allah ya bata sunansa domin assalam yana cikin sunayen Allah Allah ya ɗauki wannan suna ya ba mu gidan aljanna duniya fa tana cikin sunayen Allah babu duniya a sunayen Allah amma darussalam assalamu yana daga sunayen Allah Allah ya ba mu aljanna saboda ka shi Allah idan zai kira ka ba yana kiran ka ne ka riki duniya ba za? yana kiran ka ne ka yi kokari ka ga cewa makomarka ita ce darussalam wa hadi man yasha'u ila siratun mustaqim kuma Allah yana shirya da wanda ya ga dama ta farki madaidaici wato cikin alkur'ani Allah madaukaki ya gaya mana sunayen aljanna daban-daban amma kaga anan ya kira ta da suna darussalami a suratul an'am ma ya kira ta haka suratul an'am aya ta 126 wa hadha siratu rabbika mustaqim wa hadha siratu rabbika mustaqima قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيما wannan shine tafarkin mahaliccinka madaidaici kaga can surati yunusa wa ya hadi man ya shawo ila sirati mustaqim wanne ne tafarki madaidaici shine musulunci wa haza siratu rabbika mustaqima kad fassalna al-ayati liqawmi yazakkarun sai yace me lawama daru salami inda rabbi wa huwa waliyuhum al-yawm وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام كاغسونا الجنة لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون lahum daru salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum Allah shine majibincinsu majibinta su bima kanu ya'maluna saboda dai abin da suka yi ta aikatawa na kwarai wannan dalilin yasa Allah ya jibinci al'amarinsu Allah ya ba su gidan aljanna hanyar da za ta kai ka aljanna ma Allah ya ba ta sunan shi kaga don haka ba a maganar wai duniya ce Allah yake so a aljanna Allah ya ba ta sunansa assalam hanyar da za ta kai mutum ma aljanna ita ma Allah ya ba ta sunansa wannan yana suratul ma'ida aya ta goma sha shida يهدي به الله من اتبع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كاغا الله yana shirye da mutane hanyoyi da za su kai su aljanna hanyoyin da za su kai mutane aljanna su ma ana kiransu subulu salam saboda haka saboda tsananin son da Allah yake ma aljanna duk wani abu da ke da alaka da aljanna Allah ya karbe ya karbe Allah madaukaki ya bata sunansa assalam hanyar da zai kai mutum ga aljanna sunansa assalam idan an shiga aljanna gaisuwar kenan assalam to amma ka'idar ita ce lillazina ahsinu fi lillazina ahsanu husna wa ziyada ولا أرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون wato mun ci gaba da tafsiri kenan lillazina ahsanu waɗanda suka kyautata alhusna su suke samu mai kyau wa ziyada kuma da ƙari wannan kaga kenan babu mai samu mai kyau a lahira sai wanda ya bada mai kyau a duniya lillazina ahsan waɗanda suka kyautata a duniya su samu alhusna mai kyau a lahira kuma bayan sun samu mai kyau ɗin kuma wa ziyadatun Allah ya musu ƙari don haka yasa malamai suke cewa aljaza'u min jinsil amal abinda kai shi kake rasuwa in ka ba da mai kyau ka samu mai kyau bari ma mu sake tunatar da 'yan uwa game da taimako da ake nema saboda gidan talbishin na almanara ko da gidan rediyo sun daɗe suna nema wani ga kun sani waɗannan gidajen tv ba na kasuwanci ba ne kuma aiki suke saboda karantar wannan da muke yi a birane da ƙauyuka ana ɗauka ana yayata ma duniya wallahi ba ƙaramin nasara ba ce idan suka tsaya bakin cikinmu ne bakin cikinmu ne bakin cikin duk mai sha'awar ya ga tarbiyyar musulunci ta yadu a ko'ina to suna neman taimako na kuɗi mai yawan gaske wanda ya kamata a ce 'yan uwa a irin wannan wata mai albarka ne za mu ba da gudunmawa mun yi magana akan wannan neman taimako a kwanaki to an da ya ƙoƙari din amma ana bukatar jama'a don allah mu ba da wani abu ga aiki na alkhairi mu bar wa Allah aikinsa iyakar abin da za ka yi shi ne ka bayar in ka bayar Allah ba zai tambaye ka ya abin ya gudana ba la iyakan aikinka bayarwa masu gudanarwa kuma suna gudanarwa kana kuma da ladan da Allah ya maka tanadi za ka same shi a lahira Allah ka samu iya badawa lillazina ahsanul husna waɗanda suka kyautata su suke samu mai kyau a lahira masu gabatar da kyakkyawan aiki suke samun kyakkyawan rabo a kiyama wa ziyadatun su samu ƙari wala wajen wujuhahum ƙatarun wala zilla wata ƙura ba ta mamaye fuskokinsu hakanan wani ƙasƙanci ba zai mamaye su ba Allah ka samu samu wannan siffa a lahira domin ta nan ne ake gane mutum ya tsira idan aka tashi a filin hisabi kar ma ka tambayi makomar mutum dubi fuskansa kawai wannan ya sa Allah ya faɗa mana wurare da dama cikin alkur'ani alama ta tsira tana ga fuska a ranar kiyama shi ne sa ka ji ake cewa yau matabiyar da wujuhun wata suwar da wuju ranar da wasu fuskoki suke zama farare wasu kuma bakake da ka ga mutum da farin fuska sai ka riƙa yi masa albishir in ka ga mutum da bakar fuska ka san mako masa tayi muni Allah maɗaukaki ya ce wanda ya gabatar da mai kyau a nan duniya zai taras da mai kyau a lahira kuma za a masa ƙari sannan ƙura da ƙasƙanci ba sa mamayan fuskansa ula'ika masu wannan siffa ashabul jannati su ne 'yan aljanna fi ha khaliduna masu dawwama ne su a cikinta Allah ka samu ne wannan dalilin yasa ibnu al-qayyim al-jawziya a littafin aljawabul kafi a mujallar na farko shafi na 144 ya ce kar ma ka tambayi kowa ya baka labarin lahira ba sai an yi dirama ba fanzur ilal akhirati ka annaha ra'ayu aini kana so ka ga lahira ji ibnul qayyim in kana son ganin lahira ba sai an baka suranta ba kalli duniya da kyau ba ta'ammal hikmatallahi subhanahu fid daraini ka dubi yadda tsarin hikimar Allah yadda tsarin hikimar Allah ya kasance a nan duniya da lahira alamu hina izin ilman kina la shakka fihi anna duniya mazra'atul akhirah in dai ka dubi tsarin musulunci ka dubi yadda Allah ya bayanin rayuwar duniya da ta lahira kai ka sani abinda Allah ya karantar da mu shine duniya gona ce na lahira a duniya ake noma a ina ake girbi a lahira in ji ibn al duk mutumin da ya lura da tsarin musulunci ya lura da tsarin bayanai da Allah ya yi game da rayuwar duniya ya san iya misalinta shine duniya wurin noma ne wa unwanuha wa unmuzajuha wa anna manazilan nasu fiha min as-sa'adati wash-shaqa'a wash ala hasabi manazilihim fi hadhihi ad-dar في الإيمان والعمل الصالح وضدهما idan kana so ka ga yaya gidan mutum yake a lahira wani irin rayuwa mutum zai samu a lahira sai ka dubi yadda gidansa yake a duniya wato kar ma ka rika tunanin akwai canji la babu canji yaya rayuwar mutum take a nan duniya ka dube shi idan mutumin a duniya yana rayuwa rayuwa ta kwarai to lahira ma zai tashi ne cikin mutanen kwarai idan mutum a duniya yana rayuwa ta banza to kar yi tamani zai tashi a lahira cikin mutanen kwarela nan ake noma lahira sai ibn al-qayyim ya ce Allah madaukaki kafin ya saka mana siradi a lahira ya saka mana a duniya wato ita siradi na lahira ɗin ka daina duba ta domin da yawa mutane sukan dubi siradi na lahira hankalinsu ya tashi ibn al-qayyim al-jawziya ya ce kar hankalinka ya tashi wancan siradi na lahira Allah ya saka shi ne a nan duniya in ka hau siradin duniya kana hawan na kiyama wanda bai hau siradin duniya ba ba zai iya hawa na lahira ba me Allah ya ce mana inda muka karanta wallahu ya yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim <clears throat> Allah ya riga ya sa siradi a nan duniya shi ta tafarkin da manzon Allah ya karantar da mu wannan ne siradi in ka hau wannan tafarki tunda Allah ya kafa wannan siradi din ya riga ya kafa shi wannan ya sa Allah ya saka shi cikin Fatiha muke ta roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka taimaka mu iya hawa wannan hanya don in ka hau siradin na duniya to na lahira ma za ka hau nasaba li ibadihi min amrihi siratan mustaqiman da'ahum jami'an sai Allah ya kira mutane gaba daya Allah ya kira mutane gaba daya yace ku zo ku bi wannan tafarki na manzon Allah wa hada man yasha'u minhum ila minhu fadla ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه ابن القيم يتي فإذا كان يوم لقائه ranar haduwa da Allah kuma Allah zai sake kafa wani siradi din kamar yadda ya kafa siradi a duniya shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama nasaba li khalqihi siratan mustaqiman yuwassiluhum ila jannatihi ga aljanna can ita aljanna baka hangenta sai idan kana cikin masu shiganta amma ita wuta kowa yana hangenta wa burrizatil jahimu liman yara duk mai iya gani yana hangen wuta amma aljanna ganin tamani ima ne shi sa kaji akan ce kafin ma mutum ya ji kamshin aljanna akwai shekara dubu kaza ko ɗari kaza saboda kamshin na tamani ima ne hangen tamani ima ne to mutumin banza bai hangenta amma za a gaya muku ga hanyar dai kun ga wannan hanyar da ta yi dama hagu ita ce to amma fa kafin ka hau hanyar sai a kawo siradi a zuwa ba ka ba wai isa aljanna ba ne hanyar da za ta kai ka aljanna sai ka hau siradi فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا sai Allah ya ce kowa ya hau kaga in baka hau ta duniya ba za ka hau wannan ba in ka hau ta duniya ka kasa tsayuwa ba za ka hau ta siradi ta lahira ka kasa tsayuwa ba bare kuma wanda ma bai hauta na duniya ba ba zai hauta ba can to wannan shine Allah bai zalunci Allah madaukaki bai zaluntar bayi Wanda shine bayanin da ya zo cikin suratul hashri fi zulmatil hashri wa hafiza alaihim nurahum Allah yana tsare hasken masu imani hatta kafa uhu har dai su iya ratsa wannan gada kama hafizu alaihimul imani hatta laqaw kamar yadda Allah ya tsare musu imani a zukatansu har zuwa mutuwansu duk mutumin da ya mutu da imani to Allah zai taimake shi ya tsallake saradi Allah ka samu na ciki don haka yasa inda duk Allah ya magana cikin alkur'ani yakan ce jaza'an wifaqa me ake ce jaza'an me ake nufi da jaza'an wifaka sakayya da ta dace da aiki ne jaza'an wifaka wani gudun kuma yace hal tuju zauna illa ma kuntum Amadu? shin an saka muku ne face da abin da kuka aikata saboda haka babu shakka babu mai samun kyakkyawan rabo a lahira sai wanda ya gabatar da kyakkyawan aiki a duniya to sannan kuma Allah madaukaki ya ce wa ziyada za a maka ƙari bayan ka ba da abu mai kyau a lahira an maida maka sannan za a maka ƙari wannan ƙari da ya zo a wannan wannan ayan malaman tauhidi misali in ka duba littafin ma'arijul qabul littafin alhakami mujallar na farko juzi na farko shafin 355 game da fassarar kalmar wa ziyada lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka fassara wannan kalma da cewa kallon fuskar Allah ne a ranar kiyama shine ƙarin da Allah yake ma 'yan aljanna lillazina ahsanul husna waɗanda suka kyautata aiki suna samun kyakkyawan rabo Allah maɗaukaki ya ce wa ziyada da kuma wani ƙari menene ƙarin ƙarin shi ne bayan an shiga aljanna allah maɗaukaki zai ba ma 'yan aljanna damar su gan shi allah ka samu ne waɗanda suka fassara haka da farko dai akwai sayyidina abubakar as-siddiq sayyidina abubakar ya fassara wannan aya da muke karantawa da cewa ziyada ɗin nan kallon fuskar allah ne a gidan aljanna akwai sayyiduna ali bin abi talib akwai huzaifa bin yaman abdullahi bin abbas akwai abu musa lashari akwai ubadatu bin samit waɗanda dukkansu sahabban manzon allah ne in ka dawo ga tabi'aifa suna da yawa sa'id ibn al-musayyib abdurrahman bin abi laila abdurrahman bin sibat al-imam mujahid ikrima amir bin sa'adin al'imamu ata al'imamu bahak al al-basri al'imamu katada al'imamu suddi muhammad bin ishaq al'imamu muqatil wa gairuhu waɗannan tabi'ai ne kaga ga sahabban manzon Allah ga kuma tabi'ai rahimahumullahu ta'ala ajma'in waɗanda suka fassara wannan ƙari da cewa kallo ne na fuskar Allah subhanahu wa wato don haka idan mutum ya yi abu mai kyau a gidan aljanna yana samun ƙari menene ƙarin da allah maɗaukaki zai masa wato allah maɗaukaki zai baka damar ka kalle shi akwai hadisai waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin suhaibu yana sahihu muslim kitabul iman babu isbatin ru'yatil mu'minina fil akhirah rabbahum al-imam muslim ya yi babi yana cewa babi da ke tabbatar da cewa masu imani za su ga Allah mahalicinsu a ranar ƙiyama. Allah ka samu na ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza da khala ahlul jannati aljanna lokacin da 'yan aljanna suka shiga aljanna ya Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai albarka da ɗaukaka zai yi tambaya gare su turidu na shay'an azidukum kuna son umuku muku ƙari kuwa ya ku 'yan aljanna za su riga cewa alam tubayyi wujuhana ashe baka haskaka fuskokinmu ba wala alam eh, tudkhilna aljanna ashe baka shigar da mu gidan aljanna ba wa tunajjina minan nar ashe baka tseratar da mu daga wuta ba su suna ganin kamar iyakan ni'ima ta kare. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayakshiful hijab sai Allah ya cire shamaki dama akwai shamaki wannan shamaki Allah maɗaukaki ya saka shi tsakaninsa da halittu gaba ɗaya akwai shamaki wanda ya zo cikin hadisi ingantacce akwai shamaki wanda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa hijabuhu nur law kashafahu la harakat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi shamaki dake wato tsare hasken Allah daga halittu domin idan ba don wannan shamakin ba ƙyallin fuskar Allah tabaraka wa ta'ala subuhatu wajihihi ƙyalli na fuskar Allah inda duk ya sama zai babbake shi duk halittar da wannan kyallin ya same ta zai babbake ta saboda haka sai Allah ya yi shamaki tsakanin haskensa da kuma halittunsa amma wannan shamaki za a kau da shi a gidan aljanna shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yakshifu hijab idan Allah ya cire wannan shamaki fama u'tiu shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ila rabbihim azza wa jalla a lokacin da yan aljanna suke ganewa babu wata ni'ima da aka basu ni'iban da tafi ganin Allah tabaraka wa ta'ala hadisi game da ganin Allah a gidan aljanna ya zo da yawa kuma babu ko sabani a tsakanin magabata babu sabani in ka duba majmu'u fatawa na ibn taymiya mujallar na shida shafin 512 a jima'a salaful ummati wa a'immatuha ala anna almu'minina yarawna Allah bi absarihim fil akhirah duk malamai sun yi ittifaki lallai masu imani za su ga Allah a gidan aljanna akwai hadisin abu huraira ga hadisin suhaibu da muka karanta hadisin abu huraira yana sahihu muslim kitabul iman babu ma'rifati tariqin ru'ya akwai hadisin jabir bin abdullah yana sahihu bukhari kitabut tauhid inda Allah madaukake yake cewa wujuhun yawma izin nadira jabir ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abu musa lash'ari yana sahihul bukhari kitabu tauhid babu kaulillahi wujuhun yawma izin nadira shi ma abu musa ya ba da labarin hadisin manzon sallallahu alaihi wa sallam don haka duk mutumin da ya gabatar da abu mai kyau a duniya zai samu ƙari a lahira bayan Allah ya ba shi sakamako zai masa ƙari to wanda ya mummuna fa mu ci gaba da tafsiri wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u bi mithliha wa tarhaquhum dhilla ma lahum min من min من ka annama ubshiyat wujuhuhum qita'an من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات ودن سكتارا مكاونا سوء ليفيفا kasabu a sayyi'ati wato sun samar wa kawunansu laifuka waɗanda suka samar wa kawunan su laifuka a lahira jaza'u sayyi'atin bi misliha sakamakon dai laifi ne da gwargwadon yawanta wato ana baka laifi yawan laifinka yawan yawan wato hukunci da za a yi wa mutum wa tarhaquhum zilla sai dai fa kaskanci kuma yana mamayensu. su malahum min min asim ba su da wani mai tsaro daga Allah ka annama ugshiyat wujuhuhum qita'an min al layl muslima fuskokinsu yanda kaskanci ya hau kai kai ka dauka an yanko an gutsuro wani yankin dare ne aka zuba mu fuskokin dan a maka misali da irin yanda fuskokin mutanen banza yake baki a ranar kiyama Allah ya bada misali da cewa kamar an yanko wani gutsuran dare sai aka rufe fuskokin da su saboda duhu Allah ka ba irin fuskokin mu ne ulaika ashabun nari to waɗannan su ne yan wuta kun ha khalidu masu dawwama a cikin ta kaga dai kamar yadda muka faɗa ne aljaza'u min jinsil amal duk abin da mutum ya aikata shi yake ta rasuwa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha idan kayi mai kyau ka taras da mai kyau in kayi mara kyau ka taras da mara kyau falamma zagu a zagalahu qulubahum man kana fi hazihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adalla sabila wa saboda haka daga nan ake gyara aiki Allah ka samu iya mu je gaba wa yawma nahshuruhum jami'an thumma ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ويوم نحشرهم جميعا رانا دزام تارا سقبات أينسو summa naqulu lil ladina ashraku sai mu ce makafirai makana kun ku tsaya wurin haka Allah zai ce makafirai ku ware ku tsaya wuri guda An mu shuraka shurakaukum da ku da abokan tarayyar naku ka san ba wai za a tashi a lahira a warwatsa ne. a'a ana tashi ne wato a ƙungiya-ƙungiya. kowa yana tashi akwai irin ƙungiyar da ta yi kama da halinka to kungiyar ku daban ne haka Allah zai ce makafirai ku haɗu wuri guda fa zayyalna bainakum sai mu raba tsakaninsu shine farraqna zayyalna sai mu rarraba tsakaninsu to lokacin da aka hada mutum da gunki gashi ga gunki ya bauta ma gunki a duniya ga gunkin gefe kala uhum sai gumakan su daga cewa ma kuntum iyana ta ni mu dai fa ba ku bauta mana ba ku je da kyau gumakan suke faɗa Allah ya haɗa mutum da gunki sai gunkin ya fara ce ma ni fa ban san ka ba don naga kana mun wani gani gani sai wa kafirai su ce bala kwarai kuwa ku muka yi ta bautawa kunna na abu mu ba mu bauta ma kowa ban da ku ba mai gumakan za su ce فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم تو الله يا من شهيدا تسكانمو مدكو tunda yanzu gardama muke mun ce mu ku bauta mana ba kun ce kun bauta mana tunda mu ba mu da hankali ba mu sani ba kaga in kai kana da hankali ai ka san ka tabi ka bauta ma abin da bai ma san ka bauta mishi ba ha mu mun bauta muku sai ce to Allah shine mai shaida bari Allah ya raba gardama tsakaninmu da ku in kunna an ibadatikum da gafili na mu dai mun rafkanu game da bautan da kuka yi mana dan ba mu da hankali ba mu san me kuka yi ba Allah ya ce me kullu nafsin ما أصلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك تبلو كل نفس ما أصلفت a can ne wato ba a nan duniya ba a can lahira ne kowane rai yake tantance abin da ya gabata. domin ba za ka san kyansa ba sai an je lahira Allah ka samu ga mai kyau wa ruddu ila Allah maulahumul haq an mai da su ga Allah kuma Allah na shine majibincin su na gaskiya wanda kuma sun ki sa a duniya sun bauta ma wasu wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suka suka yi ta ƙarya na bautan gashi yanzu kuma ya bace babu shi ka san ku asara ta kare ga mai wannan siffa Allah ka tsare mu me yace gaba قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون Allah madaukake ce ka musu tambaya ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yarzuqukum minas sama'i wal ardi wa yake baku arziki daga sama wa yake baku arziki daga ƙasa an man yamliku sam'a wal absara wa ke mallakan ji da gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa yake fitar da mai rai daga jikin matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy fitar da matacce daga jikin mai rai wa man yudabbiru al amra wa yake shirya al'amuran duniya gaba daya fa sayaquluna Allah kafiran makka din za su ce maka Allah fa fakul sai ka ce musu afala tattakuna to ba ku kiyayewa shi wannan Allah to ai shi din ne fa zalikum Allah zalikum Allah rabbukum haqq فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلكم الله ربكم الحق to wannan din shine Allah da ake magana ku na gaskiya tunda har kun yarda kun san shi to shi din ne ake cewa Allah fama za ba adal haƙƙi illa dalal me ke bayan gaskiya in ba ɓata ba tun da har kun san Allah to me ke bayan watsi da shi in ba halaka ba fa anna tusarfuna ta yaya ake kawar da ku a raba ku da gaskiya gashi kun santa tunda kun riga kun sani kazalika كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك تو كمر حقا الله يكي مع النبي صلى الله عليه وسلم alkawarin da Allah ya riga ya yi tun lokacin da ya halicci duniya wannan ita ce ake kira kalimatu rabbika kalmar alkawari wanda Allah ya yi tun a lokacin da ya halicci duniya cewa akwai waɗanda sai ya dankara su a wutar jahannama Allah ka saba mu bane wannan kalmar alkawari ta riga ta tabbata alal ladzina fasaku ga fasikai annahum la yu'minun da haka waɗannan ba za su taba imani ba قل هل من شركائكم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون ka sake tambayansu hal min shuraka'ikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu shin waɗannan abubuwa da kuke shirka da su kuke hada Allah da su kamar gumaka din nan akwai wanda ke faro halitta ya sake yayi halitta kuma ya sake maimaitawa akwai walillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Allah kaɗai yake faro halitta sannan kuma Allah ya sake maimaita halittan to tunda kun sani Allah kaɗai ke haka fa anna tufakuna ta yaya ake kawar da ku kaga wannan kalmar ya kawo ta da, da sifofi guda biyu fa anna tusrafun fa anna tufakun dun ma'anarsu guda ta yaya ake raba ku da gaskiya قل هل من شركائكم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون الله kul hal min shuraka'ikum ka sake tambayan su shin cikin ababen shirkan kudin nan waɗanda kuke hada Allah da su daga cikin su akwai man yahdi ilal haqqi wanda ke iya shiryarwa zuwa ga gaskiya qulillahu yahdi lil haqqi kace Allah kadai ke iya shiryar da halitta zuwa ga gaskiya to afa man yahdi ilal haqqi shin wanda ke iya shiryarwa zuwa ga gaskiya a haqqu an yuttaba a shi yafi cancanta a bishi amma la yahdi illa an yahuda ko wanda bai iya shiryarwa sai dai a shiryar da shi wato gunki kenan ka san gunki bai iya matsawa sai dai ka daga shi ka kai can ka dawo da shi wanda kai kai iya matsawa da shi ya za a shi zai shiryar da kai fama da kun kai fata hukumuna me ya same ku kuke irin wannan hukunci wato wanda ke gwada maka shedan idan ya riga ya samu nasara kan dan adam to sai ka rasa wayan dan adam ka nemi wayansa ka rasa Dan za ka ga mutum ya kai mutum babban mutum mai yiwa ma tana yi wa ma yana cikin shugabanni amma sai ka same shi kafiri ne sai ka ringa mamaki wai ina hankalin wannan Allah ka tsare mu me Allah ya ba mu amsa akai wa ma yattabi'u akzaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ما في يوم سباب أبين دسكي بي فاتشي زتو أكسري زتو يهلك كافرين don haka yasa zato yana da haɗari inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a kaga mu Allah ya mana ƙa'ida? zato baya taɓa wadatarwa game da gaskiya ya kamata musulmi ya rike wannan zato gaba ɗaya babu gaskiya tare da shi zato ba shi da kyau gaba ɗaya inna allaha alimun bima yaf'alun allah masani ne game da abin da suke aikatawa sai ya ce wa ma kana hadha wa ma an yuftara min dunillah ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين والله باب littafi كما القرآن kana cikin karanta shi sai ya tsaye da kai sai ya tsaye da kai ya nuna maka tukun bari tuna maka magana fa ba ta wani bace ta Allah ne kafin a ci gaba ya ce wa maka na hadal qur'an kun ga wannan littafin bai yiwuwa an yuftara min dunillahi wani ya kirkiro shi wani ya tsara shi wanda ba Allah ba walakin tasdiq alladhi baina yaday littafi ne wanda ke gaskanta bayanin da ya gabace shi bayanai na taura da injil wa tafsil kitabi littafi ne da yazo da rabe-raben hukunci halal da haram da farillai da dokokin Allah la raiba fihi min rabbil alamin babu shakka game da alkur'ani daga wajen Allah mahalicin talikai to sai mu ci gaba kuma am yaquluna naftara, qul fa'tu bi suratin مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افترى كوتشي واسكي يا كيركيروشي shi muhammad sallallahu alaihi wasallam kulto ka ba su amsa fa'atu bi suratin mislihi sai ku zo da sura ɗaya kawai wanda ke kama da na alƙur'ani sura ɗaya tak ba ɗari da goma sha bako wadda umarni safatun min dunillah ku kira duk wanda za ku iya wanda ba allah ba ya ba ku agaji da mutane da aljanu gabas da yamma kudu da arewa ku yi taron dangi don ku tsara sura ɗaya in kuntun sadiki na in kun kasance masu gaskiya shekara nawa kenan yanzu 1400 <coughs> da yan kai har yanzu babu sura guda mai kamar alkur'ani sai ya ce بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sai suka karyata abinda da bai kewaye shi ba sun karyata abin da bai kewaye shi ba walamma ya atihim ta'wiluhu sannan a ƙarshen alƙawarin Allah da ya musu cikin alƙur'ani bai riga ya zo ba domin Allah ya musu alkawarin azaba Allah ya yi alkawarin azaba wanda shine tawilin da ake magana bai riga ya zo ba duk mutumin da bai yarda da annabi ba azaba na zuwa kansa to azabar ba ta zo ba sai suka karyata kazalika kazzaba lazina min qablihim abinda suka yi dinnan ba farko bane na baya waɗanda suka riga su zuwa su ma sun yi irin haka fanzur kaifa kana aqibatu zalimi sai ka dubi yanda karshen azalumai ya kasance ومنهم من يؤمن ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين wannan رارا shine ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke gaya wa annabi mutanen kadin nan nan gaba za a samu waɗanda za su yi imani kuma daga cikinsu akwai waɗanda ba za su taɓa imani ba kaga wannan kwantar da hankalin manzo ne domin lokacin da Allah ya ce masa fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka sa ido ka rika kallon yanda karshen azzalumai zai kasance to hankalin manzon Allah ya tashi saboda jama'ansa ne Qurayshawa ne lokacin yana Makka ne kaga zai dauka gaba ɗaya Allah zai halaka garin kamar yadda aka ba da labarin annabawan farko an ta halaka su to amma sai Allah ya saukar da wannan aya dan ya nuna masa cewa ba dukansu bane minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin Allah mahaliccinka yafi sanin su waye masu barna wa in kazzabuka fa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma wa ana bari'un mimma ta'malun kazzabuka idan sun karyata ka fa kulli amali sai ka ce aiki na yana gare ni wa lakum amalukum naku aikin yana gare ku wannan ya kama da kulya lakum dinukum waliyadi li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal ku kun baranta daga laifin abin da na aikata wa ana bari'un mimma ta'maluna kuma ni ma na baranta? daga laifin abin da kuka aikata wa minhum man yastami'una wa man yastami'una ilaik afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun daga cikin su akwai wanda ke sauraron ka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi kafirai kan saurare shi Allah madaukaki ya ce afa anta tusmi'u summa sai dai kai kana iya jiyar da kurma magana walau kanu la yaqiluna koda ba su da hankali ka jiyar da kurma magana sannan kurman kuma mahaukaci anya wannan zai da azi to irin sauraron kafiri kenan ga alkur'ani sai dai wanda Allah ya nufe shi da shirya. wa minhum man yanzuru wa minhum man أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا نعم، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك ونكوينا كلنك كان وازينا جننك أفأنت تهدي العمي سيدي كان إيا نونا مكاهو هنيا كان إيا شريد مكاهو ولو كانوا لا يبصرون كودا باسو إيا جنين ashe ganin da kafiri yake ba gani ne na shirya ba akwai ganin shirya daban akwai sauraro na shirya daban akwai gani na shirya daban akwai sauraron shirya daban wani yana zuwa gaban annabi ne saboda ya saurari maganarsa ya rika tunanin ta ina zan bullo wa maganar nan bata ba wai ya za a yi in gamsu da maganar ba kuma ba annabi ba ne kadai duk mai wa'azi a duniya haka yake wani yana sauraron ka ne saboda ya karu amma wani ko shekara goma zai yana zuwa gabanka tarko yake ya samu inda zai maka wato daurin talala Allah ka tsare mu inna allaha la yuzlimu an-nasa inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a lalle allah bai zaluntar mutane komi walakin an-nasa anfusahum yuzlimuna sai dai mutane suke zaluntar kawunansu kun ga kenan Allah ya riga ya aiko shiriya, ya sauwake shari'a ɗin gare mu idan mutum ya samu kansa idan mutum ya samu kansa cikin azaba a lahira shi ya cuci kansa sai a ƙarshe Allah maɗaukaki ya ce wa yau wa yau mana hasuruhum ya Allah yalbasu illa sa'atan minan nari ya na bainahum قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويوم يحشرهم رانا da Allah yake tara kafirai ka allam yalbasu illa sa'ata min an-nahar subhanallah tsayuwar da za a yi a filin hisabi kafiri zai auna da rayuwar da ya a duniya gabaɗaya, sai ga kamar bai wuce awa ɗaya a yini ba Allah bai ma zo hisabin ba tukun dadewar da aka yi a tsayuwar filin hisabi ya fi rayuwar tasa gaba ɗayanta rayuwar tasa ma bata wuce sa'a guda na yini ba lam yalbathu fi duniya illa sa'atan minan nahari in za a gwada rayuwar da suka yi a duniya da tsayuwar da suka yi a filin hisabi kamar awa guda ce kudu ya ta'arafu na Ga gashi suna gane juna zaka ga wanda ka sani zaka ga wanda ka sani ba sai ka yi cigiya ba amma ganin ba mai kyau ba bane kad khasira allazina kazzabu bi liqa'illah Waɗanda suka karyata haduwar su da Allah wallahi sun tabe inji Allah wa ma kanu muhtadin kuma ba su kasance masu shiryewa ba ba su kasance shiryayyu ba duk mutumin da ya karya ta haɗuwarsa da Allah a kiyama wannan mutumin ya tabe Allah ka ƙara mana imani Allah ka ba mu ladan abin da muka faɗa Allah maɗaukake gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آمين وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم آمين وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل سعرنا على من ظلمنا آمين. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk